alhamdulillah ni ala ihsani wa shukuru lahu ala tawfiqihi wa amtinani wa ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu ta'ziman li sha'ni wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani wa sallimu tasliman katira baya haka yan uwa hudu bar ma karan farko an bude ta da yaba ma allah tabaaraka wa ta'ala allazi ja'ala al-hajja rukunan min arkanil islam wanda ya sanya aikin hajji ya zama rukuni ne daga cikin ɗaiɗaikun rukunan musulunci guda biyar ya farlanta shi aikin hajjin akan wanda ya sami iko sau ɗaya a tsawon rayuwar sala dawam daraja da aminci su tabbata a bisa kairi man sallah wa sab mafi alkhairin wanda ya sallah ya azumi wa dafa bil baitul haram ya yi ɗawafi a ɗakin Allah mai alfarma ya gina daular musulunci ya rusa daular kafirci wa ala alihi wa ashabihi haka iyalansa da sahabbansa masu girma da wanda duk suka bi su da kyautatawa har zuwa ranar da Allah zai tada al'ummai bayan haka bayan Allah ittaqullaha wa gtanimu fursatakum wato ku ji tsoron Allah ku amfani duk wata dama da kuke da ita wa addu wajibatikum ku sauke wajibobin da suke kanku kada wata wani lokaci ya wuce face sai kun gabatar da ayyukan alkhairi imma wajibi ko nafila wala takunu minal ghafilina kada ku zama daga cikin wato gafalallu bayan na muku ci da ni kaina da tsoron Allah da mafi kai alkhairin guziri kamar yadda Allah ya ce wa tazawwadu fa inna khayra zadi at-taqwa ku yi guziri amma mafi alkhairin guziri a hanyar tafiya lahira shine tsoron Allah tabaraka wa ta'ala fa hana hanu to ga mu a yau muna 21 a watan zulqa'ada watan 11 wata na biyu daga cikin watanni masu alfarma wannan yake nuna maka kusantowar aikin hajji da tsayuwar arfa da sauke wajibin aikin hajji wanda yake rukuni ne daga cikin rukunan musulunci guda biyar ga wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya kaddara musu ziyarar sa a wannan shekara saboda haka ya kuta ran musulmi wannan hudu ba ta mu za ta zama zikira lil zakirina wa'azantarwa ce ga masu wa'azantuwa wa tanbihan lil ghafilina tunatarwa ce ga wanda suka gafala wa mau'izatan lil muttaqina wa'azi ce ga masu tsoron Allah Allahumma aj'alna minhum allazina laysa lahum hammun illa talaba illa talaba maradatillah wanda ba su ga wani wato himmantuwa sai akan neman yardar Allah wallazina takhazu dunya mazar'atan lil akhirah wanda suka riki duniya a matsayin ita ce gonar da ake shuka lahira daidai da faɗin Allah maɗaukacin sarki wa man aradal akhirata duk wanda yake son lahira abin alkiyama ya tafi aljanna to ba da baki zai ta faɗe ba ba waka bane abin baburi bane a'a wata alaha ta ayaha ya tashi aiki dan lahira kuma irin aikin da ake dan a samu lahira kuma huwa mu'min yana mai imani duk wanda ya cika wannan qualities to fa ulaika kana sa'ihum mashkura irin waɗannan su ne za a gode ma aikin su kaza a filin alkiyama ana shafa ni'ima ajrul amilina ma da ladan masu aiki to waɗannan su annan fa ulaika kana sa'ihum mashkura san alkhairi da aikata alkhairi ɗan uwa min sifatul mu'minina yana daga cikin sifofin mu'minai kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya siffanta su a cikin littafin sa a surori mabambanta in za mu dauki misali Allah ya ce wallazina idza zukiru bi ayati rabbihim su masu imani su ne waɗanda idan aka tunatar da su aka wa'azantar da su da ayoyin su lam yakhiru alaiha summan wa umyana ba sa kullun uwar shegu ba sa wucewa ba su ji ba ba su gani ba ba sa zama makafi wa safahumullahu fi ayatin Allah ya siffanta masu imani a wata ayar bi kamti sifatin da wato siffofi guda biyar yace ya amuruna bil ma'ruf su masu imani duk inda ka tsince su ya amuruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari suna umarin da kyakkyawan aiki suna hana mummunan aiki kuma dama ba yadda za a yi ka samu alkhairin al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam baka da kaso na umarni da kyakkyawan aiki ko hali ga mummunan aiki ba gudunmuwar ka a umarni da kyakkyawan aiki ko hali a mummunan aiki kana cikin al'ummar amma alkhairin al'ummar baka siffanci da shi ba kun san me yasa da Allah tabaraka wa ta'ala yace kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ku ne mafi alkhairin al'ummar da aka fitarwa mutane amma ya faɗi dalili sai ce ta'amuruna bil ma'rufi watan hauna 'anil munkari wa tu'minuna billah kuna umarni da kyakkyawan aiki kuna hana mummunan aiki kun yi imani da Allah to kaga idan kana son alkhairin al'umma ya zama kana ciki shine ka zama kana da kaso wajen umari da kyakkyawan aiki da hana mummunan aiki da imani da Allah to dan Allah ina baka samu baka zama mai cikin masu umarni da kyakkyawan aiki ba ko masu gudunmawa wajen haka a hasali ma kai mabannaci ne kaga ai kai wa ko? Allah ya kiyaye to da haka shi yasa Allah ya ce to su mu'mini daga cikin siffar su sai ya ce suna umarni da kyakkyawan aiki suna hana mummunan aiki siffa ta biye cewa yuqimuna salata suna tsaye da sallah as-salatu din. sallah ke shi din addini man aqama ha faqad aqama ad-din wanda ya tsaye da sallah tabbata hakika ya tsaye da addini wa man tarakaha wanda ya bar sallah to faqad taraka ad-din yayi ban kwana da addini malam na mai ganji ya ce ya ku yan uwa dangi Allah ya halitto mu domin tsaye da addini mu san azumi mu san sallah kaza haji wajibin kowa ranar lahira ka sani in ka zo da su ka shige in baka zo da komai ba mala'iku sai su turo ka cikin zurfin wutawawa to ka suna suna tsaye da sallah imaduddin wani hadisi ya ce awwalu ma yu'asabu bi al-abdu yawm al-qiyamati salatu farkon abin da za a yi wa bawa hisabi da shi a filin alkiyama ita ce sallah an yarda da imanin ka wannan dama zuciya ce to a aikinka kuma ba kaman sallah to ita za a fara dubawa idan ta yi kyau tun daga kanta za a yi maka bishara idan ba ta yi kyau ba sauran aikinka ma ba za a duba ba don ba su kai ta ba sai mala'iku su yi ma aikinka kudin goro su ce fa huwa ha abu ya'u to shi wannan wanda ya tozalta sallah ta fi komai ya abinda bai kai ta ba zai masa wahala sai su barka da kayanka to masu imani suna tsaye da sallah wa yi utunar zakata suna ba da zakka sannan su ta biyar wa yi tsiƙunan laha wa rasula suna ma Allah da manzansa biyayya ya kana cikin masu bin Allah da manzo ko addinin ka ra'ayi ne ganin dama ne Allah zai bi ka ko kai zaka ba Allah ka je kai kanka hisabi in kai zaka ba Allah to yadda yake so haka zaka yi in kuma shi zai bi ka shikenan ka jira lokaci zaka gama maki. Allah ta'ala ya faɗa a wata ayar ya ce Allah allazina atayna humul kitaba su waɗanda muka ba su littafi ya talunahu haqqa tilawati suna fahimtar littafin cikakkiyar fahimtarsa suna aiki da shi yadda ya kamata su yi aiki da shi sai Allah ce to irin waɗannan ulaika yu'minuna bi su ne waɗanda suka yi imani da littafin haka kake haka kike haka muke suratul baqara 121 Allah ya siffanta masu imani da ciyar da dukiya faƙala ta'ala sai Allah ya ce wallazina fi amwalihim haqqun ma'lum sune waɗanda a cikin dukiyoyinsu akwai wani haƙƙi sananne lisa'il wal mahrum ga wanda dole ka kawo shi ba sa kauda kai da halin da yake ciki wanda ya tambaya kenan haka wanda kuma bai tambaya ba suna dogon tunani a rashin tambaya bace ko kamewa ce ya kamata mu lura da halin da yake ciki wannan shine amfanin mafi yawancin makautaka da bibita amma yanzu duk mun bar wannan tsarin na yadda shari'a ta nemi mu zama a tsakaninmu to kaji dai su muminai lissa'il wal maharum daga cikin sukofinsu wanda ya kawo kansa da bukata ba sa kau da kai wanda ma bai kawo ba su suna bibitar ya abubuwa suke gudana Idan wani lokacin bonono ne rufin daki da barawo wani kuma Allah subhanahu wataala ne ya masa qana'ar da Allah ya ce hasibuhumul jahilu aganiya wanda ba su san halin da yake ciki ba ko ba san halin da suke ciki ba sai suke musu kallon mawadata dan shi dan adam kawai da yadda ya ganka da yake fassara ka bai san baka in ba su abu matsalar ka tafi tasa rigima ka tafi tasa to Allah ya kyauta sannan Allah ta'ala ya ce ture muminai wallazina yu'tuna ma atau sune suke bada abin da aka ba su sune suke sauke wajibin su kuma idan suka sauke wajibin ba gadara suke wa mutane ba ba gori suke wa mutane ba ba kafafa suke wa mutane ba a'a su inda suka yi wa qulubuhum wajlatun hankalinsu kuma ya kasa kwanciya Aisha radiyallahu ta'ala an ta ce ya Rasulullah sune wanda suke hada kyakkyawa da mummuna annabi ya ce a'a kyakkyawan suka yi to me hana hankalinsu ya kwanta an karba ba a karba ba sun yadda Allah yake so ko kuwa shine abin da yake hana hankalinsu ya kwanta kullum ba aikin ba an karba aikin shi yasa daga cikin wato abin nan da ake wa aiki haka batul a'mal akwai bayan kayi aikin ka ba aikin da addu'a Allah ya karba kai kuma baka sani ba ma an karba ko ba ka kuma kana kafa ba kana gadara da kuma abin da kai kanka kai wa wajibi ka sake kanka sallah wani yin sallah karfe 1 ka zo kana neman alwaya har kun yi sallah ta da ta mutun tana tun ana karba ka ga kai ta kai ne ke gaya maka kenan ba za a karba ba shi ta su tun ana karba kuma garanti ne su ta su da tafi wanda wani daga cikin magabata yake cewa da ya san Allah tabaraka wa ta'ala ya taba karban masa daidai da nafila ba farilla ba yake da zai kira walimar ya tsira aka ce me yasa yake to saboda Allah yake inna ma yataqabbalu Allahu minal muttaqin abin sani Allah yana karba daga masu takawa ne to in ya bani labarin ya karba binki ne ya sani a aji to kai da kazo kace ai ku ta ku san ana karba ko aikin ku ya je ka kai ka sa kanka aji kenan ai to kuma sai Allah ya ce wala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa kan ku tsarkake kanku shi ya sani waye mai tsoron sa to shi yasa daga cikin muhasabatul a'mal in kai aikin ka ba aikin da addu'a Allah ya karba dan ba a masa filan. to da haka yutuna ma atau wa qulubuhum wajlatun annahum ila rabbihim raji'un sai Allah ya ce to masu wa'annan sufofin ulaika yasariquna fil khairati duk inda suka ji aikin alkhairi ba sa kasa a gwiwa ba sa ce ai yi kaza yi kaza suna kallon yawan abin da suka yi shekan yana rudan su Allah ce yi ula fil khairat duk inda suka jona wani alkhairi ko ba sa kasa a gwiwa Allah ya sake girin ya ce wakum su irin wannan laha dangane da aikin alkhairi sabiquna ta kai ta kai suke ere ere suke musabaka suke ba sa wasa yaya muke ayyuhal ikhwa yan uwa alaina an nagtanima almunasabat wajibin da yake kanmu mu shine duk wata munasaba da ta zo mu amfane ta da abin da ya dace da ita min qurbati na daga ayyukan neman yardar Allah tabaraka wa ta'ala qabla itiyanil ajal tun kafin ajali ya zo dan idan ajali ya zo ka makara zaka nemi kari a ce babu dama walan ya akhira Allah nafsan idza jaa ajaluha Allah baya tawara in ajalinta ta zo, haka za a tafi sai hali sai sallah wallahu kabirun bima ta'amaluna kuma a nan duniya ake duba aiki a gyara aiki ake son aiki a ƙara aiki amma idan aka bar duniya to an rufe fayil ɗin aiki sai dai sakamakon aiki to haka sai mutum yake ganin me yake yi kuma ya yawaita ai yawaitawar kai riba ce a wajen ka. annabi ya ce kowa zai shiga aljanna ne alama kana min al'amali a bisa gwargwadon aikinsa aljanna hawa hawa ce yace in kana son in za ka yi aiki yi aikin da zai kai ka firdausi in ka je firdausi ka je kololuwa ka je gindin maganin alkairan da suke zuwa sauran aljannatai daga firdausi suke tasowa saboda haka ka zage ka yi aiki na kwarai ka amfani damar ka dan yin walan yi akhirar lahu nafsan iza ja'a ajaluha in ajali ya zo ba jinkiri Allah ce hatta iza ja'a ahadahumul mautu qala rabbi irji'un an sai mutuwa ta zo wadansu kuma ya ce a dan jinkirta mu har yayi explanation me zai la'alli a'mala salihan fi ma taraktu dan in samu idan ya aiki na kwarai cikin damar da ban yi da ita ba zan barwa magada to abin da dan ƙara ɗaukar na a ciki yana samun damar Allah ce kalla inna ha kalimatun huwa qailuha fada dai yake wa min wara'ihim barzakhun ila yawm yab'athun to da ka, mu kiyaye an ta kula nafsi ya hasarata ala ma farraktu fi jambillah kada rai ta ce kai can abin da dai sakaci game da haƙoƙin Allah a kaina suratu zumar ayata 56 wal afdal fi mawajahati ashr dhulhijja to mafifici a lokacin da kake fuskantar goman zulhijja al min al-a'mal ka yawaita ayyuka nagartattu wato na kwarai lokacin da kake fuskantar goman zulhijja wa du'a'u ka yawaita addu'a wata tadarru da ƙanƙantar da kai wal ikisaru min qira'atil qur'ani da yawaita karatun al-qur'ani wa zikrillah da ambatan Allah wa ya ta'allaqu da Kurba, ƙurba amma abin da yake da alaƙa da 'yan uwanka na jini wal jirani da maƙauta ma al tare da wato mabukata al wa idkalus sururi alaihi ka zama kana mai ihsani kana mai shiga musu mai sa su farin ciki da biyan bukatunsu a laktilafin hawa'iji a bisa mabambanta wato bukatu ɗin wamin al jina daga cikin mabukata akwai wanda man manhajatuhu muta'alliqatun bil amrabi wa talabil afiya shi wani bukatarsa abin da ya shafi asibiti ne da neman lafiya to karka je ga abin da yake da bukata kuma ka je kai masa abin da ba shine bukatarsa ba wal akharu shi kuma wani ma ya ta'allaqu bil ilmi wal madaris al auladi shi kuma abin da ya shafi ilimi ne da makarantun yara karanta yaran suna gida karshen ta an koro su karanta yana dan waken zagaye da malaman makaranta ka duba wannan wa talabul afiya sannan wa qad takunu adamu ta'ami wa shiddatul ju tana iya yiwa buƙatar rashin abinci ke da tsananin yunwa fadalan min an fakkara an ilmi maimakon ma wannan ka bar shi waye maka tunanin ilimin 'ya'yansa ba a samu abin da za a ci ba wa tarbiya da wai tarbiya wallahu musta'an ga Allah muke neman taimako to irin waɗannan lokacin za ku zo daga sati mai zuwa malamai za su fara karanta mana hadisin da annabi ya ce ba lokacin da aiki ya fi karkuwa a wajen Allah sama da farkon goma zulhijja shi yasa muke maka mukaddima kafin rana ta a gaya maka lalle ka dage kai wa kanka aka ce wannan aikin ko jihadi ne manzo ce ko jihadi ne yace kawai sai dai mutumin da ya fitar da dukiyarsa da kansa bai dawo ba shine in kai aiki a goma zulhijja in baka in bai fika ba to baka fihi ba kun yi kunnan doki amma in ba haka ba aikin ya fi soyuwa a wannan lokacin to me yasa ba za ka yi aiki lokacin da Allah ya fi son aikin ba fa iza kanal hujjaju safaru ila baitullahi alharam to idan ya zama alhazai sun fara tafiya zuwa ɗakin Allah mai alfarma ya takallabuna fil harami laila nahar suna kai kawo a harami dare da yini wa salatuhum hunaka afdalu min salati al-muqim bi darajat kuma sallar da za su yi a harami kai ka san tafi sallar mazaunin gida da darajoji masu yawa lalle in ya raka abi kai sai kai dubu anan kafin ka kamo shi wayarji'ul hajju kuma Alhaji zai dawo ba da ada faridatul hajji bayan ya sauke aikin hajji ila baladihi ka yaumi waladatu ummu kamar ranar da mahaifiyarsa ta haife shi famala na nahnu muqimuna to in haka ne mu da muke zaman gida tafiyar bata same mu ko ba mu same ta ba fi misl hadhihi ayyam me muke da shi tafakkaru al-fadilati yawm arfa itinanin falalar ranar arfa ranar alhaji yake zama alhaji itinanin darajojin ranar arfa to kuma wa alil bahiyatu lil muqim sai ka zo kai kuma tunanin layya ga wanda yake mazaunin gida ne wa za'ihi da kuma sakamakon yin layya liman zabaha an nafsi ga wanda yayi wa kansa layya wa anan nasa kuma ya taimaka wa mutane bima yadhuna da abin da za su yi layya wa an aisha radiyallahu anha an karɓi hadisi daga aisha allah ya ƙara mata yadda ta ce annan nabiya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala hakika maza allah daraja da amincin allah su tabbata a gare shi da yan gidansa ya ce ma amila ibnu adam yawman nahar ranar layya dan adam bai yanka wani abin yanka ba bai yi wani aiki ba a ranar layya ahabba habba ilallah azza wa jalla wanda allah ya fi son wannan aikin min hiraqat damin sama da zubar da jini kawai in dai wannan ranar goma ga watan zulhijja ce to duk abin da za ka yi baka yi abin da Allah ya fi so ba in baka yi layya ba so na tare ka da sauri tun yanzu wajen sati uku a gaba in baka sani baka sani in ka sani na tuna maka dan adam bai yi wani aiki ba a ranar goma ga watan zulhijja da Allah ya fi son wani aikin sama da yanka alhazai na hadaya nan ku kuma kuna yanka to in baka yi ba wanda in ka ciyar da naira miliyan 100 ba yanka ba wanda ya ciyar ya yanka ragon 300 to ka ce masa oga saboda shi yayi abin da Allah ya so a wannan yini to ya kuma a ce kai kamar yadda wasu Allah ya musu gam da katari za su yi kuma za su taimaka ma wasu su yi kaga wannan da yake indicating Allah ya fi son su kenan to da Allah kai ba ka taimaka wani ba a karan kanka ma yaya ba ka da wannan lissafin ku ga wata rana a faɗin shekara da Allah ya fi son wani aiki kuma ka san aikin kuma kana ciruwa ka kulli kai wasu abubuwan da ba su kai ina ma za a haɗa duk wani abin da kai da wannan da wannan to kana ciruwa ka kulli kai wasu abubuwan ka amma kuma wannan din ba za ka iya ba wani kuma a sokancin sai ya ce ai ba shi da aure ba ya gaya maka aure sharadin layya ne ba ruwan layya da aure ai Allah ba nama ake kai masa ba yace ba ba jinin yake bukata ba ba nama yake bukata ba na ba inaluhu taqawa minkum abinda Allah yake samu su shine attaqwa to ai da gauro da mara aure ko kowa yana son ya samu tsoron ya samu attaqwa inna akramakum indallahi atqakum ha to dai lokacin da wani mai matar Allah bai hore masa ba a gurin ragon kai sai ka yanka sa a kofar shago ko ka dauna dauka a je gurgurun a cikin shago ko gaba ɗaya ma kai ka rabar da shi ka goma ka ci gaba da ka kai abin da Allah ya fi so wanda wani mai iyalan mata wadin ma bai ba so magana ce ta waye ba wa Allah ya bashi hali wa yake da yake son ya samu kusanci da Allah to kaji dan adam bai yi wani abin da Allah ya fi so ba a wannan ranar sama da wato zubar da jini wa aina anta min fi'li ma yanasibu ikwanikal muslimina to ina kuma kai kake da yin abin da ya dace da yan uwanka musulmai fi misl hadhihi al-ayyami a irin waɗannan kwanaki da muke fuskanta na zulhijja al-jami'atu li jami'il khairat wal qurbat waɗanda suka tattaro dukkanin alkhairai da kusanci ga Allah kuma ka sani aljanna ba a samun ta illa bi kitnamul fursa sai ga wanda ya amfani masa innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr sai ka amfani damarka da yin aiki na kwarai ibtiga amrabatillah wa bi tarkil hawa wal munkarati kuma sai ka bar wato san rai da munanan ayyuka ka'ida Allah ya faɗa wanda yake son wato ya tafi aljanna man kafa maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa ya hana kansa kan rai in ya yayi wannan to albishirin sa fa innal jannata hiya al ma'awa an samu ma sai ka hana kanka san rai kai abinda Allah yake so ka hana kanka san rai wa nazaran li fadli hadhihi al ayyam sai nake cewa to lura da falalar wa'annan wato kwanaki da muke fuskantar su goma zulhijja din nan zan rufe mana wannan ba. da wato hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda annabi sallama yake faɗa hadisin abi hurairah muslim ya rawaito shi man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid duniya duk wanda ya yayi mai wani mumini bakin ciki daga bakin cikin duniya to sakamakon da Allah zai masa zai yayi masa bakin ciki daga bakin cikin ranar tashin alkiyama wa ya fi riba mun sha faɗa baƙin cikin duniya damuwar duniya cutar duniya ko ma ka bar shi da ita mutu ka raba ko rashin lafiyar ce in ya mutu ce cuta ta warke amma ina ke gamuwa da baƙin cikin da aka gamu da fitar da Allah ya shine lahira to a yanzu ake ga ma wanda ya yi wani damuwar duniya baƙin cikin duniya to shi kuma Allah zai yaye masa na alkiyama in dai ka san mecece alkiyama ai za ka yi kokarin ka ga ina ma wanda yake da damuwar da kafi karfinta don Allah ya yi maka bakin cikin alkiyama alkiyama ce fa Allah ya ce ya ayyuhan nasu taqu bakun a farkon hajji ya yace ya ku mutane ku ji tsoron ubangijin? idan ba ku sani ba ku sani inna zalzalata sa'ati shay'un azim hakika girgizar nan ta alkiyama ba karamin abu bane abu ne mai girma kai ba za ka ga girman abin da Allah ya girmama shi ba Allah da kansa ya ce wa girgizar alkiyama shay'un azim iza zulzilatil ardu zilzalaha dinnan wa akhrajatil ardu nan, dinnan yace shay'un azim abu ne mai girma sai baka hotanta yawma tarawnaha tazhalu kullu murdi'atin amma arba'at wani ne da kowace mai shayarwa za ta tsallake abin da take shayarwa uwa ta tsallake ɗanta ta gudu kai ka san tashin hankalin ba karami bane ko ba na jin ka taɓa gani a nan duniya mun ce uwar ko ta dabba ce dauki dan tinki an kabar masallaci a gogo ga za ta bakka to amma mace ta mutum za ta tsallake danta ta gudu nan duniya ko gobara ta kama a gida in ta san danta yana ciki in ta zo sai dai ku rike ta amma ta gwammace ta shiga dauko dan aibi babu amma tashin hankali alkiyama duk gaban nan ne Allah ya ce mai shayarwa za ta tsallake abin da take shayarwa ta gudu wata ba'u kullu zati hamlin hamlaha kowace ma'abociyar ciki komin kankanta cikin za ta yi barinsa karka ɗauka matsalar ta mata ce kawai sai Allah ce wa taran nasa su kara za ga duk mutane suna marisa suna magagi Allah ya ce wa mahun bi su kara ba kuma giya suka sha ba ba yan banalin bane ba yan kwaya bane ba ƴan ganye bane me ya faru walakin na azabar lahi shadi azabar Allah ce a wannan yinin ta yi tsanani to wannan yinin ne aka ce in ka yaye wani mumini bakin cikin duniya kai za a yaye maka bakin cikin wannan yinin yasa da ce da ka san ka fahimci yinin ai da suka ke neman mawa yake da damuwar da kafi karfinta don ka samu wannan damar a jikinsa ka samu wannan falalar ta a yayi maka filin alkiyama a shi sa malamai suke cewa masa'ibu qaumin inda qaumin fawaidu wai masibar da ta samu wasu to a wajen wasu fa'ida ce wanda yake cikin damuwar da ba zai iya amfana wa kansa ba kai ai fa'ida ce a jikinsa ka samu a yayi maka damuwar filin alkiyama shine masaibu qaumin inda qaumin fawaid annabi sallallahu alaihi wa sallama yace wa man yattara ala mu'sir wanda ya ma wanda yake cikin kunci to daga nan kuma ka san babu shi ka duba kaga abin da ya dame shi ko yana ana wata da watanni ya gagare shi ko shekara ya gagare shi kai ba wai akawun ɗinka ba a jihunka ma ba zai jigata ba amma shi kuma ana ana ta fama sai kai wato a sha ruwan tsuntsaye kai tafiyar abin da bukatarsa to duk wanda ya yaye ma wanda yake cikin wato kunci shi kuma yassara Allahu alaihi duk duniya wal Allah zai yalwata masa a duniya da lahira wa ya fi riba kai kawai kuncin duniya ka raba shi da shi kai kuma za a yalwata maka duniya da lahira na ɗauka kai ne mai addu'ar kullum rabbana atina fid duniya hasana wa fil akhirati hasana to addu'ar ka ga sanadin manyan tsara, alamu usirin ya sara Allah alaihi fid duniya wal akhirah Allah zai yalwata masa a duniya da Ta yace man sakara musliman wanda biya ya satarta musulmi kai dan ya matsidi musamman lokacin kakar siyasa wai binciken laifi binciko laifi ake aje a faɗa don a ɓata wani to a addinin musulunci ma wa man satara musliman wanda ya sirta musulmi satarahu Allah fi dunya wal akhirah Allah zai sirta shi a duniya da lahira kai ne kake so sama da Allah ya sirta ka ko kai baka da laifin ne kuma Allah ya kira alkiyama yawma tubula sara'ir ranar tona asirai to ga abinda idan kai za a sirta ka amma wani shi ga kawai dan neman laifin ne ma Usman dan Fodio a farkon muqaddimar Ihya'us Sunna wa Ikmadul Bid'a yake cewa ga mutanen da ba su da laifi ba za ka kalle su ba ka ce ga laifin su ga aibin su yace to amma kasancewar ba su da laifi sai suke aibanta masu aibi yace sai wannan ya zama musu nasu da an ba su da shi yanzu sun samu me laifin su aibanta masu aibi yace ga mutanen da sun san suna da laifi a karan kansu to saboda sun san laifi suna da laifinsu sai ba su mai da laifin tudu ba sun tattara nasu sun take suna hangen na wasu yace sai Allah ya sirta musu nasu wa man satara musliman satarahu Allah fi dunya wal akhirah duk wanda ya sirta musulmi Allah zai sirta shi a duniya da lahira sai dunkule magana yace wallahu fi aunil abd Allah yana taimakon bawa ma kana abdu fi auni akihi mutukar bawa yana taimakon bawa dan uwansa kada kake tsaya kowace raka'a farilla da nafila ka ce Allah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kai kadai muke bauta kai kadai muke neman taimakon sa to ga sanadari kuma a ƙasa wallahu fi auni abdi Allah yana taimakon bawa ma kana abdu fi auni akihi a ƙarshen hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to ku sani man bada'a bihi amaluhu duk wanda ya sake ya je kiyama aikin sa ya kasa masa bayan hanyoyin alkhairin ga sunan ya sani ya ya je aikinsa bai kai masa ba lam yasar bihi nasabuhu dangantakarsa ba za ta kai masa ba domin da aka je alkiyama Allah ya ce fala an saba bainahum yawma idzin wala yatasaalu ba relation ba ne tambayar wani wala yatsalu hamimun Hamima ba wani masoyi da yake tambayar masoyinsa ya firi lamar umin akehi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi li kulli imrin minhum izin idzin sha'anihi yughni kowane mutum kake jin gani a filan kiyama sha'anin gabansa ya ishe shi to wa'annan kwanaki da suke fuskantar masu alkhairi ne kuma ayyuka sun fi soyuwa a cikin su sai kai kanka tsiyamar laili ibadallah صلوا وسلموا على البشير النذير والسراج المنير اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين ورضى اللهم عن الخلفاء الاربعه الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابه والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اللهم انا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين اللهم ارزقنا الامن والاستقرار في نيجيريا يا رب العالمين اللهم من اراد نيجيريا بسوء وشر فاشغله بنفسه يا ارحم الراحمين يا فعالا لما يريد اللهم ارزقنا بطانة صالحة اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم اجعل حج الحجيج حجا مبرورا وسعيهم سعيا مشكورا وذنبهم مغفورا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العلي العظيم الجليل يذكركم واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون فقوموا إلى صلاة salatikum